sannu sannu ba wannan malami mai yayi sai ya rida a ce wannan ba ka misali kamar 15 million dollars misali ke baka wai ya ko halaka Musa malamin nan yayi mafarki so uku cikin mafarkin aka ce rai kaka na ko tawo kaka yi so uku yana mafarki da yake bai samu matar kirki ba shi ta ce mai gida wallahi ai ka ga addu'an ganin kai musa ya hada ka mu da talauci ya kare ka ga azabin nan yaran mu su ci jikoki su ci dattabakunnai su ci horin horin sun manta gaban allah ke wannan duka ka ga mutum ya ta ganga ina ganga ya yi ganga wai bai so yaran su su yi wala duba ka mutu sun wahala karshe aka ce wai kai ne wannan addu'a da malamin ka je wai zai yi wannan addu'a ya fara wannan addu'a ina ubangijin Allah ce sai muka bari harshe shi ya tuttulo kamar kare harshe shi ya fito ya ne ya hallaka Allah ce ko da malami za mu baka ilimi ka so kana ɓatar da bayin Allah da sanuka ka kai ɗari ka annabi ma ba shi wani sai ana ta wasa da hankalin mutane ana ta wasa da hankalin mutane har wasu ba wani kafiri ma ya zo duniya ko da ce canza ma in ya mutu allah na iya fosi da shi ya ba shi aljanna aljanna na babanka ne فمن كان musu عبدا سعيرا يا مسلم ناسين وكافرين ناموس تدلين أصابع su kafirina shi ne mai na musu tattalin azaba inna Allah la'ana likafirina wa adda lahum sa'ira khalidina khalidina fiha abadan la tajidu qatiyan wala nasira Allah ya ce idan na sa kafirai wuta no protector will then find our helper ba wanda zai zo taimake su cikin wuta don kun saku da arna ku ta ƙarya komin kirkin Allah in ya mutu bai shiga aljanna Qur'ani ya ce annan da suke kirki nan duniya nan duniya da saka musu kiyama an zo aikin su kamar toka an wasan wuta da kansu Hadithul Qudsi wanda ya je ta kai da tsoron lokaci wala udara ita wala yatawaffa alladhina kafaru الملائكة يضربون يضربون وجوههم وأدبارهم عذاب الحريق yace wai da kaka nan Allah ke gaya da annabi wai da kaka lokacin da mala'iku suke amsa nan kafuri ana suba ma huskar su kaga wa kulli ba wuce wai kulli bature eh, wai blues to kaga blues muna zana mala'iku suna shi spiritual blues shi ake suba wa kafuri ana huskar su ana dukan ana ce musu ne ku asaba saboda abinda annayenku suka aikata ubangijin allah ba ka zalimi ba ne ga bayansa wani wanda an tuka ne mutanen fir'auna suka aikata and those before them da wanda suka shuɗe gabanin su fir'auna da allah farin da karyata sun karyata maganan Allah sun karyata maganan Allah eh, Allah farin da kwaja she Allah ya asabtar da su saboda laifin su wai ubangiji Allah ku sani fa yana da tsananin azaba mu hankali this is all because Allah will never take the drink of offense shaka ce maka kaga Allah bai sake yi mun dai mana inna Allah la yughayyiru ma bi قالوا لا يرضى حتى يغيروا ما بأنفسهم وبنجد الله baya can da niman da mutane face mun canza da kanmu kuma Allah ya mana niman musulunci kyauta da ban musulunci da wani mai muke yi da ba Allah ce mu yi ba Allah ce mu yi sallah Quran ta ta sabin chapter 77 no Quran ta ta bende ku sabin 22 77 ba san kin san ko ce mu yi sallah ba ba san kin san ba ne ce ai kawo sallah ba ba da ruwa suka kawo sallah ba ka mu ne ya تسمعون Allah ce ya ku waɗanda kuka yi imani za ka ce wai ku yi rukuni bow down and provoke yourself bow down and prostrate yourself ka yi wa ku bau dama ubangiji a rukuni so ku aikata aikin kirki ba ku da rukatun kuwa shi ne mafi alheri gare ku mutane Allah ya ce ba mutum ya ce sai sa in yi sallah ni ba ka yi kaka da duniya mutu mutu ka gani ka kai sallah ka mutu an hujja hudu ba an kawo ba ba mutane fa kai sallah hujja hudu ne mun gama an shigo da gawa ina bayan rigo na gashi kato ko ma gama mai ba ina kwance kan tabar ma muna sai shekare bai bude ba kudu she kama tabar ma da gawar she ja she yadda gawar she ce kun ga samarin da she ke ne ta ilaha wallahi ce she ke ku ga zaman ya ce shege ne bankas hudu sai suka doki gawa biyu suka kama nan biyu suka kama nan a wani gawan ko da aka kawo shi da suka shigo ba an fara shi ma zai sallah shai na ji guren na cewa in sabi kaga yana ce musu ba in sabi kuma ba na zuwa gaba wai gawan bai sallah shi sa maluma ba su ba mana ta sani can muna nan shaida wani group ma shigo iri yaran ko gobe ga yaran an na yi dauda sun shigo kofa a rubuta shi suna la ilaha illa la la ilaha illa la la ilaha illa sai maluma suka sa kuru ana salat ka ga bai sallah shi saki ya za su raka shi haka rayuwa yake ya ayyuhal amanu tsoron Allah sa ka ce maka hey kai ka mutu face kana musulmi o ba ka sallah ka mutu eh, akwai ruwa idan mutuwa ya zo amsar ran kafin ya ka yes my dear ana zuba ma huskar su ana bugun bayan su wani gawa yana yanka shi ana bugun su musulmi kana yi makarta karya wani imani na cikin zuciya ne eh annabi isa na gaya wa sahabansa ya ce what can it profit a man says he has faith and has no works can faith say no ya ce faith without work is dead kuma ka ce ka yi imani ka musulmi ne yanzu sauran aiki na wai kai shi pratika pratika sanda alwala kaka shafiya kaka yi sina mana shine pratika

kwani siliwasa tu atafiria ene ditema mile miyonjini mimatele tofaa minkeliye bapushi mimaja alahu karukwale mimayodasake miwayeni karukwale atafiria dari imani ba kasabda imani kadata ruwa musulmi kana shagiya musulmi barawo cikin asibi da zoki bindiga ba ka kake ba ba ko ba ko saboda mata maaluma kuna muku kaya <laughs> kasa nima ana yabon barawo ede ya kace polisawo yau na yake ba ku ya polisawo ba ku ya so gaba kan ka kuri yo kaga bindi da polis ya fi karfin laya polis ta yake ti suriyanka shege ta ti gbogbo ya fasara ni didinka wai ya ci magani maganin kariya Eh, annabi ya taba kwacewa annabi bai taba kwacewa farko ya sa ku bari fasar ku kariya wani yaro ya ga sai laya 5.5 wata mata na tafiya sai dai kari ba ni sai fara gudu yanzu sai zo mai nuna ruwa shi suna yi gaban musulunci amma ɗaya suke suna yaudarar bayan Allah hukumar su an nan gane na da na ana faɗi kan tafisha malumman nan da suke dabara nan duka da pastors da masu tuhu da aka mata arrestin su kawo kudin baka kudi kaga in suka kalli kudin bai yayi ko in ka je bai yi ba ka zo kana masa man ke gama kana jani haka suke mana shekar ka duba na yaro sakawa in kuka je ne mu sha ce oh yawon nan mun ga ya fita daki speed tun da zo irigar sai ga zo ba mun kulle kofa kaga tun suka je suka karbi guri in bai yi amamaya ba yanzu shi da gaggama ya zo tsakanin da malami she malami ya gaba shi da takurma she sa kaga yana saurin daki kaga ta takurma yana sai

ko da kafirai sun ki mu dai mana والذي أرسل رسولا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ما آه، قيام الدنيا تتعلق بنا وعن نبينا النبي محمد. يا زود الشريعة مو بس أديني قسكيا ولا أديني زام الأوقة كاش زام كم قمر أديني قولا وشركة سوتي أما كيف قلنا نعم. لا يا أيها الذين أعلمكم على تجارة هل أدلكم على تجارة تنجيكم da kuka imani da Allah shi kuna so nuna muku kasuwanci wanda zai fita ku daga azabar Allah ku yi imani da Allah da annabi Muhammad jihadi saboda ɗaukakar kalmar Allah da arzikinku da lafiyarku ذلكم خير لكم إن wannan shi ne mafi alheri gare ku jama'a za mu tsaya nan mu nemi taimako a wurin ku muna muku ne barka da sallah Allah mai wata muna shi yasa ko ba ya niyya ku cire kuɗi ku taimaka a aikin Allah eh, lokacin taimako ne fi sabidillahi ku taimaka bayan Allah wallahi bawan Allah kana nan kai ka san abin da ke damu ka gaya ma Allah ka gaya ma Allah sa'an ka ba da kuɗin halin da kake ciki mara kyau kana so Allah ya fita kai ciki ka kai ma Allah kukanka mace baya gurgura gababensa allah ya bashi wannan eh ko ba ramu bai wani na son mace siri ko ba ta bai kama ga ka yana son saka saka yana son saka saka wani mana son mace gudu meniya ne manyan duwawu da manyan mamuda mun ka ne ka roƙo mai mamawa ba sai a ci ƙarin kanka ka ka kulle bambi ba ka sunna iyan bude kofin sa da kai suna don wani mamai da tsok an ci ka tuma wani na gaba suna ya suma allahu a shi yasa allah ya bashi matan da yake so an ne ba shi matan da yake so ka eh, ba wata sisa mu kuma ta zo ba ki da miji Allah ya baki Allah ya raba ki da test officers Allah ya raba ki da test officers eh sun san kasuwa ba su ji magana Allah ya raba ki da su jama'a muna jiran ku

wanda lokaci akwai mustajaba kowa ya kai ma Allah ku gaishe abin da kake so tafiya kake so kai gaya ma Allah mata kake so gaya ma Allah wallahi kowa ya kai ma Allah ku gaishe kwashewa amma ka sani kai da kake zina an baka tuba ba ka je kabari ka sha bulala an maka bulala cikin kabari da ma na gaiwa ba nan ba ku sa komi yau ya yi kenan ya yi kenan wallahi jama'a ku taimaka na ce ma wani ya taba sa mana dusu to eh, dusu ya sa da Allah ya ce ta yi na fi sabilillah في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم شاشتين يتبر وتجاهدون في سبيل الدوس شيبا الله دوسي شيبا وندبا الله دوسي يأتي دوسي حي موت shi aka ce amin a shirin samarin ya bata shi da muka tashi wa gida mu shi biyu wallah malami na sa zuci na da ka je ya kana cin so allah da ka outplay ka sauka tura kana yi bai yi mun taba zuwa wani gari wani ya sa mana kama da rezi labaru kama wi shi sa wani lokaci hankuri ne wani ana wasi ya zo ya kawo ya sunan shi wasi ne an manna sanata guda 12 ya shiga rawar mala ta shaka rijiyar wannan wasi ya shiga roda gudu shaka riket wannan wasi ya je kwan gida she mai karfa kuri wani ya ce bra bauchika kwani free wannan kudi fata ya ba Allah ba ba Allah mai kake yi ka san yi kuma Allah ranar na wani an ne zuwa ne 1.2 a tabbiyar ne da ya ba da dewa shi nan duniya shi allah ba shi dewa ta ba da kankani kullum ka sauran wawuri ga ko da shi da ka je ka ce shadi gaba da wasi a akwai shege yin tuba ya biya gana sa tuba gana sa shuga bai gana sa mini shega ka ga shayi ya yi gama hukuma daga dama in da ka ba Allah ka ba Allah mai kyau wallahi ku ringa taimaka da malumma ku ringa tausayawa kuma kuna taimakon malumma mu da kuna nan shakawa ne ya taso kuke gane mai gindi kuke mai kamfe in da ke wasan shakawa ne ka ga yaran musulmai after in numbers ga yaran shukura ga yaran zabar maza ga yaran kumashi akwai masu shiga flight ta mali kumashi after wuri wuri dare guda stadium jet fee 50 dollar mutum guda a 50 dollar akwai samari da aka gwada mana shi malam ta tura yana rika 50 miliyan zai zuwa ne komo ke sa dare guda cikin kudin yaran mu ana ba shi na 400 million 400 million free in ya karbi kudin su kuma ya kare sai fara zagin su kusa zagin da yake musu ba wannan gano ba wannan gano mu ya wa mu ya fakiwa wa wannan gano sai su harba an kare yanzu ga shi kuna wahala shaka ya fi shi ku wannan zalla kuke yi ku ba ku tara kuɗi ku taimake kawai wanda kuɗi ne kuka tara ko miliyan miliyan ko kuka sai lere kun yaki kun ci riba amma ku kulli sai ku sai kuna ma wai akwai wanda da ke wasa sai ya je ya yi sata sai ya je ya yi sata ya je wani wasa wani sata aka kashe sai sa gaban su nawa ne mu ne ba mu taimako addini ba mu taimako ma in ba ku taimaki addini ba ba za ku taimaka kuma da yau sai kuna so ku ga bayan malumma wala da ne zai fari muku gaskiya ya zama ku wani shekara nan a kota mai shari na su allah jikanta an yi shi mai daki na wata shashari na fito na fito da dare da zo shi sai wallahi ya hamu na su bina ha eh, mana ba ba ke mun bonin shi ga wanda su ke rayuwa akwai su yara da ke buga tata cikin nima mutum guda 50 million haka suke buga 50-50 da muka yi magana mun samu labari sun je sata duka an kashe su barayi domin ka tambaye kanka yaro 17 years samari ne shekara 20 malam fili guda ya sanar kuka caca miliyan hamsin wane ne babanka ku ce ka yi magana a kan ya kuke ta kamata mu fari muku in mun fari mun mutu kuma mun fari ba ma mun mutu wanda mu gaya muku Allah ke komi ko ba ta bari ehe ko me ya same mu ne kuma Allah da ba har yanzu ne ba su ke muku roƙon nan ba ku samu ya kun da mun ba ne ba ne aka bi aka bi ko san dai yau sallah ko Allah bai mata muna muna neman mazaje guda ko su mutum guda zo ka ba Allah ka ji gara muna neman farko ma ba Allah so ka ba Allah ba ya gara su in kaka ka zo ba ko ni da kudin guda ya yi Allah Allah ya ba shi matan da yake in yana da shi kuma ne mai bayi mun samu farko bawan Allah ya zo ya ba Allah kai da na muna jira ina samari Allah na kira ku ko amsa kira Allah ba dan wannan ya ba Allah saka ba mun samu mutum biyu wanga rana ranar ziyari da kuma ranar murna Allah kiyaye mun samu mutum ku muna jira ku to duk kudin da ka sa hanyar Allah kamin mutuwa ya zo maka dan kuma to duk kudin da Allah ya baka nawo sashi ta hanyar Allah

ajalin ku ya ce ubangijin Allah baya jinkirta muku jama'a ina gani akwai malam Hussein malam Muhammad za mu duki abin magana mu bashi akwai su bayanai da zai muna baya ya gama sauran bayani zuwa minti goma za ku sake saurara mu a akhir dawana alhamdulillah